waɗanda zai ba samu matsala a zuwa tun da su ne kaɗan kwaya hudu kawai su ne mazaɓar yan majalisar su ne ta tarayya na garki da babura da mazaɓar yan zai ta tarayya na birnin kudu da buji da mazaɓar ɗan majalisar wakilai ta tarayya wanda ya kunshi ƙananan hukumomin kazaure da gwiwar da roni da ɗan kwace sai kuma mazaɓar ɗan majalisar ta tarayya da ya kunshi ƙananan hukumomin su ne zamba. da birni da guri waɗannan hudu su ne muka samu cikakkun kayan su sauran guda bakwai kenan ah, su ne waɗanda kayan su ko babu ko kuma su cika ba ah, dalilin haka ah, muka yi taro na masu ruwa da jiki don mu faɗa musu halin da ake ciki kuma mafi yawan masu ruwa da jiki suka bukaci maimakon a yi a wayan can guda hudun kawai a kuma ce baya sauran bakwai ba ya kamata ko kuma suna da sha'awar hukumar zaɓe da taimaka ta canje musu su yi shara na ɗaya gaba ɗaya kuma kasancewar mafi yawan su ne suke da sha'awar haka kuma zaɓen take cikin fata amince da da ra'ayinsu na mafi don abin don jama'a ke kuma mafi jama'a sun nuna cewa gara a ɗage shi a yi gaba ɗaya ko a cikin wani. Kuma yasa aka ce an ɗage shi gaba ɗaya a jihar nan sai zama kaiwa kuma kuma yayyarsa. ya zuwa yaushe ne za a sanya sabuwar ranar zaben 'yan majalisar wakilai a jihar Jigawa? Eh, sa ranar Allah da kuma za mu jama'a kuma ta ranar in ta sa za mu jama'a mai saurare zai so ya ji daga bakin ka kai tsaye a zaben nan da za a yi na wannan asabar kenan waɗanne wanne zaɓe da wanne zaɓe kenan za a yi Allah ya tun da haka ta faru zaben zai faru za a yi a jihar Jigawa shi ne zaben shugaban ƙasa da kuma na yan majalisar da ke Yanzu an tabbatar da cewa su waɗannan ba su da matsaloli takardunsu na zaɓe? Su waɗannan an tabbatar suna komi da komi na su Kana ganin cewa za ku yi wannan zaɓe na 'yan majalisar wakilai daga jihar Jigawa kafin zaɓen gwamnoni ko sai bayan nan? rike ta ta hanyar za ta yi ga lokacin da za ta yi na tabbatar za ta sa rana a amfani da doka amma binciken da kuka yi kuka gano ya sabbaba wannan muskila da aka samu daga wajen shi dan kwangila da ya samo kaya ne a da ya bugo takardun zaɓe ne ko kuma ita hukumar zaɓe ne a jami'anta da ke can abuja aka samu matsala to ita ne kasan kaya wanda muke kira kwalibir ba a iya ganin su sai a lokacin da amfani da su har lokacin da aka kawo mana su daga central bank a cikin kuratun zuciya dunkule sai lokacin bayan an kawo an sauke muka tara jami'an tsaro da kuma ya wasu yan jami'in siyasa muka bude muka waware lokar gama ba lokar gama ta maza ba ba maza ba a nan ne muka gano cewa ta wata mazaɓar ba ko kuma ta wata mazaɓar da ta cika ba. to shi kenan yanzu za a bi diddigi kenan a ji daga ina wannan matsala ta samo tushe ko kuma a shi kenan tun da haka ta faru shi kenan ba wani abu. da ta faru dole dai akwai matsala ko matsala nan dole in za a bi diddigi za a samu inda ta faru akwai abin da doka ta ce ko na hukunci a ne ga wannan aka samo shi ne ya sabbaba wannan matsala? Eh, in har laifi ne ai babu laifin da za a ce ba da hukunci Don haka kenan idan akwai wannan in daga kamfani da ya kwangila ne za a ɗau mataki in kuma daga jami'an hukumar zaɓe ne na Abuja nan ma haka ne? An yi sama dukkan ayyukan hukumar zaɓe bai kwace da su gudanar da shi. kuma ba wannan kuma ko ina mun san dai laifi a kowane mataki a kowace rayuwa ma in har aka ce laifi laifi ne kuma abu ne wanda ba a so kuma dole za su ji cewa akwai hukunci da aka tattara tare da shi saboda haka in wannan ma laifi ne na tabbatar laifi ne in na hukunta ne za a hukunta in na nuna rai jin daɗi ne za a nuna in kuma duk abin da za a yi